mukarraban shugaba jonathan da jam'iyyar pdp na ci gaba da kare matsayin jam'iyyar na tsaye da shugaban a matsayin ɗan takara ba hamayya sai dai abu mai ɗaure kai shine shigar da ƙara da farfesa a kaso ba duki a biyola ta yi a babbar kotun tarayya tana buƙatar hukumar zaɓe kar bar kowa ma ya takara takarar shugaba a pdp tunda jam'iyyar ta hana ta takardar tsayawa takara take dai jam'iyyar ta fitar da sanarwar cewa farfesa a biyola dai da gangan ta ki zuwa karɓar takardar takarar don neman haddasa fitina shin wannan ya nuna rashin damo kenan a pdp a hannu guda tana cewa jonathan kawai ta tsayar a ɗaya bangaren kuma tana cewa wata 'yar takara ta ki karɓar takardar cikewa ga mai taimakawa shugaban ta fannin siyasa farfesa rufai ahmad alkali ya ce shugaban ya ba da dama har ranar karshe kafin ma mika takardar takarar don ba kowa damar takarawa kana bin abin da ke faruwa ba wanda ka hana tsaya zai tsayawa zai eh, eh, sayan abin ba wanda ka hana shi tsayawa zaɓe ko kuma sayan fom karshen sayan fom 30 ga watan oktoba ne amma duk da wannan lokaci ya wuce jami'a ta sake ƙara budewa ta ce duk wanda ma bai sai fom ba ya je ya sai fom farfisa kamar kun yi farin ciki da aka ce wasu sun saya wa shi shugaban ƙasa fom wannan ya nuna don bayi da kuɗin da zai saya ne haka ya faru abu na biyu ko me ya ba ku ce wa PDP tunda ta ce ya tsaya shi kaɗai ta ba ba shi kyautan fom ɗin ba kawai a huta to ka san a duniyan nan ba wanda ya fi ƙarfi ko zai ƙi kyauta ai kyauta ba wai kuɗin bane yi. niyan ne yi akwai wanda in kuɗi da za su kashe shi ma ba zai ɗauki kowa ya baka ba wani kuma zai ɗauki alheri ya maka don ya nuna maka ƙauna ne shi wannan ba wai nuna cewa kai ka gaza ko kai baka da shi ko kuma menene ba yana nuna maka ƙauna ne da mutunci na biyu kuma game da fom doka ta tsara ga yawan abin da ka biya ka sai fom to ashe kuwa ko da jam'iyya ta baka dama dole sai ka sai fom din sai dai kuma in wani a cikin jam'iyya ya saya maka to me yasa kuma wani ma ai jam'iyya kam da suka bashi wannan kujera ai sun kammala mana aiki sun rage mana wahala saboda haka abin da aka yi din nan yana kan hanya kuma gaskiya za mu yaba shi shugaban wannan ta tamu adamu amir ma'azu da irin rawan gani da yi akan wannan abu yau sai da shugaba jonathan ba hamayya kamar yadda apc ke gani hakan ya saba demokuraɗiyya amma jam'iyyar na nuna lokacin amshe madafun iko daga pdp ya zo ga sanata muhammadu danjuma goje da ya sha nana tafi cewarsa daga pdp don abin da ya ce rashin adalcin jam'iyyar ya ce har dai aka yi zaben adalci apc za ta yi galaba talauci nan da ke damun jama'a mu kawai da shi damuwar ma'aikata wanda suke aiki da wanda suka bar aiki da 'yan siyasa 'yan kasuwa 'yan kwangila da sauran jama'a samari da mata da kowa da kowa muna fata sha allahu idan muka samu wannan canji to kowa zai san cewa an samu canji na alheri wanda jama'a suke nema jama'a da muke ganin ta kai mu gagaci ta ta kai jama'ar mu 'yan najeriya ga zaman lafiyar ci gaban kasar mu koma dai mai zai faru a zaben 2015 in Allah ya so yawancin 'yan Najeriya musamman ma na arewa na fatar ganin ƙarshen kashe-kashe da asarar dukiya ba da haƙƙin shari'a ba Nasiru Adamu Alhikaya Murar Amurka daga Abuja Najeriya